To yau dandali bakoncin wa muka samu. Ya sunana Muhammad Shehu ana kirana da Maddox Store Black Boy. To in nan taka da tsayi. Kai a mawakan wanne wacce kake yi? Eh ina yin hip hop da party jam haka da R&B. Wane ne party jam? Wanda ake rawa haka. A wajen party? Eh. To ka ce kai DJ ne. Ha ba dai DJ bane kawai dai akwai yin da kin san ana yin su na hip hop wanda ba su yi a rawa a kansu ba eh. to ni kuma ina yin both side duka hmm. bayan ina yi wa ya koya maka waka hmm, gaskiya dai abin da ya sa na koyi waka yawan jin waƙoƙi ne shine ban sha'awar nema na fara yi hmm. abin da ya sa kenan muna zancen shekara nawa eh gaskiya tun ina ss1 haka tun at least let's say 2012 Ma, me inke Maddox. Maddox. So Black Boy ba. Maddox, idan aka ce Maddox da wace waka ne sauraro ya san ka? Eh gaskiya dai akwai wakar da na yi a shekarar nan mai suna Tantiri. Tantiri. Eh saboda yawanci kamar a kaina na yi ta da tarihin rayuwata saboda idan ga mutum yana ya waka yawanci saboda dressing din shi da aski da waye sai ya dinga cewa ya lalace waye waye da aka yi mata suna tantiri eh to da nayi wakar tantiri irin sai nake nuna cewa shi fa mai yin waka ba wai lalle bane tantiri ne kawai dai a daina ce mun tantiri ni ba tantiri bane a rera mana haka ake ce maka tantiri hmm? ana ce maka tantiri ne yawanci ana ce min tantiri saboda kin san yanayin al'adar mu ta Hausa irin mutum yana sa manyan kaya to kai ka zo kana dan sa crazy jeans mm. kana aski saboda culture din hip hop kana dan canza kalan gashin ka sai a fara wani yaron tantiri ne ya lalace waye waye a rera mana kadan muje eh to waƙar da nake cewa the committee theory the committee theory i'm not a tantiri sun ce mun tantiri sun ce min tintiri i'm not a tintiri chorus din kenan sai kuma vas din wanda nake cewa cin kare babu babbaka Allah ya riga ya kawo mini daukaka duk wanda muke so mu taka mu taka kaf cikin su kun san fanni ne a taka da na fara sai ka ji fata fata nuna ni suke like an ga wata fire flows baran wuta mu kashe mu raya fasin tabbata to wanne ne party menene kace okay party jams waka ne irin wanda zaki rawa haka ka rare ne party jams a rera mana wani ya party jams akwai yanzu kin ga this year 2018 akwai rawar da ake yayi mai suna shaku mm. so na yi wata waka sunanta ma shaku tarawa ce irin oya shaku awo iyo shaku awo temi shaku emi shaku shaku i <laughs> <laughs> eh, ba jin yarbanci ba ne kin gani na tsauna na wani dan tunani ne saboda mutanenmu na nan yawanci hankalin su ya dan karkata kan su olamide waye waye shine to ni ina da friends yarbawa irin to da zan waka shi Alahu ka tambaya me wannan kara me wannan ko shi inda kake faɗan sa kamar da mun ka iya yaran eh to ai gaskiya da aka gaya mun sai da ne wajen wata daya biyu sai da na bari abin ya bi baki na saboda i want the thing to be professional kar a zo a ce na kwafsa irin matsayin mutum na wanda wani irin saƙonni kake isarwa eh gaskiya ni saƙonnin da nake isarwa yawanci abin da nake so idan a gida mutum ya taso yana waka kar a ki ba shi karfin gwiwa sai dai in an ga kamar baya faɗan abin da bai kamata ba ne yawanci muna samun wasu matsaloli wanda idan mutum yana da talent a goya mai baya akan abin da yake ba san yadda mutum zai iya zama ba kawai ne abin da nake so in yi fasin shuke nan. ka al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsaye ce mana amshi ko bai ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kamata a kawai salula ko iPad ko laptop idan muka ta tsaye ka zaka iya mana amshi ko bai ta ko ko ka sha kayi freestyle ai to is possible to ai of VOA eh voice of America okay okay let's go a eh, freestyle <laughs> something like uh huh VOA Voice of America, you should listen to this program because this program is so good. Hip hop artists like us, we need help, and this program is helping us <laughs> every day, every night. You know. <laughs> <laughs> yeah, as, no, sure. I is for VOE, as in mm. that it's it's about helping mm. artists and the rest. So that's the main point. That's what we need. And then you're pushing them. That's it. Baraka Bashir, murya Amurka Kano and Nigeria.